gare duka duniya mai shige a halin damuwa silar cutar ga korona ta sami shiga dinuwa ya Allah ka kare dukkan mutanen fadin duniya jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku bayani dangane da al'amarin da ya shafi wannan cuta ta tushen numfashi wato coronavirus wanda kamar yadda aka sani a shekaru biyu da suka gabata kasashen duniya har ma da najeriya ciki sun yi ta fama da ita wannan annoba wanda ta kawo wato tsaiko dangane da waɗansu harkoki na zirga-zirga da samun ci gaba a waɗansu wurare tafiya ta an kasa tafiya an kasa gudanar da wasu harkoki na cinikayya kai hatta neman lafiya zuwa waɗansu wuraren da ake ganin suna da abubuwan da suka inganta ba a iya zuwa abubuwan da za mu yi tattaunawa kenan a cikin wannan shiri suna na arayyan musa lere daga nan liberty radio tashar yanci kaduna za mu tattauna da dr musliu kolawale da wanda muke cewa a ci gaba da bin musamman hankali a dakace mu indigenous rights radio because knowledge is power to dama da na son ce a ƙarshe kuma wace shawara za a ba al'umma wajen ganin sun kare kai saboda abun ana ganin kamar wasa amma yana ne yana yaduwa a hankali wallahi yana yaduwa yanda ka faɗa an ɗauke shi kamar wasa ne wani ma zai ce ma duk ƙarya ne babu ina kiran al'umma dan Allah su dubi kansu su ɗauka lafiyar jiki su ibada in mutum bai yarda da shi ba in ya kamu da shi ka cutar da kanka kuma za ka samu Allah kuma ba domin baka kula da jikinka ba saboda haka mu yi mu bi gwamnati mu bi shawaran da likitoci suke bada a ɗauki wannan matakan Allah wannan abun zai zo da sauki. To mun gode dakta. Mun gode. To masha Allah. khairan. Cutar coronavirus cuta ce da take addabar duniya a yanzu haka. Cutar coronavirus gaskiya ce. So min taɓin matakan kariya daga cutar coronavirus. Wanke hannaye akai-akai, a guji taɓa ido da baki da hanci, sa gwiwar hannu ko kyalle a rufe baki da hanci idan za a yi tari ko atishawa. Idan aka gama, a yarda kyallan a kuma wanke hannu a nisanci shiga taron jama'a a zauna gida idan baka jin daɗi ko da tari ne ko ɗan zazzabi ke damunka hanzarta ganin likita idan ka ji zazzabi ko tari ko alamun toshewar numfashi amma fara kira ta waya tukunna akwai waɗansu hanyoyi guda tara da za a kiyaye kai daga kamuwa daga cutar coronavirus. A rika wanke hannuwa da sabulu a duk lokacin da aka ɗan wataya ko kuma aka yi taɓe-taɓen abubuwa ko ba ƙoƙari ka ba shi dama ya wanke hannu kafin ku fara mu'amala. Mu rufe hanci da baki lokacin da muke yin atishawa da tsakanin gwiwar hannu da dantse amma ba tafin hannu ba. Idan muka shafi bakunanmu to mu wanke hannu maza-maza. Mu daina taɓa idanuwa da hannaye ko kuma hanci da baki. Kada mu dinga yawan shafa fuskokinmu da hannaye. Idan mun yi haka sai mu gaggauta wanke hannaye. A nisanci duk wanda ba shi da lafiya, musamman mai yin mura ko tari ko zazzabi, a gaggauta ba shi magani da wuri. Idan abin ya faskara, a gaggauta kai shi asibiti domin duba shi. A kula da ƙananan yara, sannan a rika tsaftace muhalli. A dinga gaisawa da juna nesa nesa. Idan ka yi bako daga ƙasar waje, kada a kusance shi ko da ɗan uwa ne. sai ya killace kansa na tsawon makonni biyu. A rika koya wa yara yadda za su kiyaye ko da an aike su waje ne. A yawaita cin abinci masu gina jiki da kuma shan ruwa da kuma motsa jiki. Rika bibiyar sabbin bayanai daga hukumomin lafiya ingantattu game da cutar coronavirus. Indigenous Rights Radio, because knowledge is power. tamar da mai sauraro da fatan an bi musannu a hankali kuma ji irin bayanan da shi doktor ya yi wanda da fatan an wato ilmanta an amfana an karu saboda masu yin magana kan ce dai rigakafi ya fi magani tsalle da ake faɗa rijiya a duba fito ba sai a dinga yi sannu a hankali don ganin an samu wato kariya daga ita wannan cuta ko annoba ta coronavirus wanda gashin ya faɗa tana da nau'i iri daban-daban su ma suna nan suna ci gaba da kan karfi a matsayinsu na masana ilimi a faɗin duniya baki ɗaya don ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu sunana aryan musa lere nake cewa sai mun sake haɗuwa wani lokaci mu zama lafiya cutar ga ta sami shiga Allah ka kare dukkan mutanen faɗin duniya Allah